sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Lahadi 19 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Ibrahim da kanin labarai. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres jiya asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da nelson mandela na shekara-shekara cewa annobar covid-19 ta fallasa abubuwa da dama a duniya shugabannin kasashen turai sun fara tattaunawa a rana ta uku a birnin brussels a yau ɗin lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfado da tattalin arzikin nahiyar sai dai har yanzu akwai saɓanin ra'ayi sannan dubun dubata masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a bangkok babban birnin kasar thailand jiya asabar kanun labaran kenan aka saurara bayan labaran duniya za a ji cewa jihar zamfara ta ayyana shirin daukar wani mataki don kawo ƙarshen matsalar 'yan bindiga shin wani irin fassara masana harkar tsaro ke yi wa wannan shirin kowa ya kawo bindigar za su kawo bindigar wacce ta lalace za ku ba su shanu bindigar da take nan za su yi ai sai tarbiyyar su ta gyaru sannan za ku samu yadda kuke so in ba haka ba wannan kuskure ne bayan da za a yi ai katsina ta taba yin haka da ana ba su kuɗi miliyan ishirin ba kowane wata a can jihar Bauchin Najeriya kuma dattawan jam'iyyar APC sun yi zargin shugaban jam'iyyar a jihar da wawure makodan miliyoyin nairan jam'iyyar kowace irin waina ake toyawa bayan hakan. ana sannan muna ɗauke da rahoto akan nazarin da asusun kula da yawan jama'ar duniya unfpa ta yi a bana wanda ya nuna irin wage giɗi da ke tsakanin maza da mata halin da mata ke fuskanta na cin zarafi a duk rana irin ta yau lahadi muna ɗauke da shirin duniyar matasa wanda madina dahir mishanu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da Nelson Mandela na shekara-shekara cewa annobar COVID-19 a ta bakinsa na fallasa almara da ƙaryar da ake yi a ko'ina ciki har da ƙaryar da ake yi cewa cinikayya marar shinge na iya samar da ingantaccen kiwon lafiya ga kowa. da zancen banza da ake wai aikin kula da mara lafiya kyauta ba wani aiki ba ne da yaudarar juna da ake cewa yanzu babu wariyar launin fata a duniya da kuma mafarkin nan da ake wai duk tare ake. Jiya Asabar rana ta biyu a jere, hukumar lafiya ta duniya ta ba da rahoton adadin da ba a taba gani ba game da yaduwar cutar corona a duniya inda aka samu sabbin kamuwa da cutar kusan 260 cikin sa'o'i 24 kawai. A ranar da ta gabata wato shekaran jiya jama'a an samu sabbin kamuwa kusan 238 zuwa yammacin jiya asabar hukumar lafiya ta duniya ta lissafa mutanen da suka kamu sanadiyar cutar covid-19 sama da 593 wato karin sama da 7,300 wanda shi ne kari mafi yawa cikin kwana guda tun daga tsakiyar watan mayu yayin da shugabannin kasashen turai suka fara tattaunawa a rana ta uku a birnin brussels a yau dinnan lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfado da tattalin arziki wanda annobar cutar corona ta durƙusar da kuma kasafin maƙudan kuɗin da ba a taɓa yi ba na dala tiriliyan biyu shugabar jamus angela merkel ta yi gargaɗin cewa babban taron da ƙasashe 27 na iya sake tashi ba tare da cimma jituwa ba har yanzu ba zan iya cewa ko za a samu maslaha ba a cewar merkel lokacin da ta iso don tattaunawar da aka ƙara kwanaki don yi ta ƙara da cewa akwai dai kyakkyawar niyya sosai to amma kuma akwai saɓanin ra'ayi sosai saboda haka nima zan shiga ƙoƙarin da ake yi na warwarewa to amma kuma ta yiwu a kasa sake cimma maslaha a yau ɗin ma da Merkel da shugaban Faransa Emmanuel Macron da mai masaukin baƙi shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Charles Michel na ƙoƙarin tayin wani sabon tsari don kauce ma cijewar da aka samu bayan da aka kasa cimma maslaha a taron kwanaki biyu da aka kammala jiya asabar. Dubun dubatu masu zanga-zanga na nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a Bangkok babban birnin ƙasar Thailand jiya Asabar. Suna kiran da a yi garan bawul ma kundin tsarin mulkin ƙasar da sojoji suka rubuta da sabon zaɓen majalisar dokokin ƙasar a kuma kawo ƙarshen sauran dokoki masu tsauri a ƙasar. Zanga-zangar wadda kungiyar matasa masu neman 'yanci ta shirya ita ce mafi girma tun bayan da gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a watan maris saboda annobar cutar corona tun sannan tsauraran matakan da bayar da tazara sun taimaka ma gwamnati wajen takaita yaduwar cutar corona to amma an kuma yi amfani da matakan a matsayin wani makami na siyasa wajen dakile zanga-zangar a jiya din da masu zanga-zanga wajen dubu biyu da ɗari biyar ne suka taru a tsohon sashen birnin suna masu saba ma dokar hana cincirindo suna ta rera waƙoƙin yin tar da gwamnati. Kafin Ibrahim ya kawo mana wasu ƙarin labaran, bari mu duba rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Zamfara ta ayyana cewa duk wani mahari ɗan bindigar da ya tuba kane ya mika bindigarsa za a bashi shanu biyu kan hakan ne wakilinmu a Zamfara. Sani Shu'aibu Malumfashi ya nemi ƙarin bayani da sharhi akan tasirin yin hakan. ga rahotonsa. Shin hakan yake kuma da wace manufa aka yi? Tambaya kenan da na yi wa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Zamfara Alhaji Suleiman Tunau Anka. Ka san da yan watsa labarai ko suna fahimta wani bayani da yake alhali kuma ga yadda yake. Alhamdulillahi mu daraja gwamna wasu dai ne mai da abun wannan manufa. kamar bayanin da ya yi kasan su waɗanda mutane waɗanda tsarin da ya shigo da shi wanda ya san cewa alhamdulillah aka samu saukin tsaro a jihar zamfara Shi ne na wannan na sulhu da aka yi da masu waɗanda ta'addanci to alhamdulillah wannan abu ne wanda yake kaga mutum karaba shi da abun da yake wanda yake dabbobi ne na sai a shanu tun ake awaki suka je suka sai waɗannan makaman suka amfani da su domin zuwa suna kai hare-hare a wasu wurare to yau an zo an sulhu ga an amshi makaman nasu an ce su je su zauna to kaga abu ne wanda ya zan cewa ba su da wani abu wanda za su zama su yi dogaro da kansu to amma alhamdulillah mai daraja gwamnati tunanin cewa a taimaka musu da wani abu wanda zai zan cewa mutum zai iya sayan shanu ko tumaki wanda zai zan cewa ya ci gaba da rayuwa ta kamar yadda yake da baya can ka ga cewa idan har aka amshi abun ga babu wani abu wanda aka ba su waɗanda mutane waɗanda ke wannan aika aika din to za su iya komawa ga inda sun kai to to amma garin cewa mai daraja wani zan cewa sun samu abu wanda zai mantar da su wancan abin zan cewa sun samu abin da za su sana'a da su wanda zai dogaro a kansu to shi ne wannan bayanin ne mutane ke ɗauka cewa a ai an ce idan mutum mai kere ak fita guda za a ba shi shanu biyu insani ne ba ka'ida ne wanda mutum misali ya kira ya ce to sai za a ba shi shanu ba ba haka ne ba illa dai su waɗanda aka yi su nan da su kuma suka rubuta su nan tsakani da Allah to daga baya gwamnati za ta duba ta ga abin da za ta muka musu wanda zai zanca sun samu kana'a da za su yi kwamishinan watsa labarai alhaji suleiman an anka kenan na kuma tuntube kwararre a harkar tsaro manjo al tsohon dogarin janar sani abacha shin wannan al'amari zai taimaka ga kawo ƙarshen hare-hare wannan a guri na kuskure ne soja suna da abubuwan da aka ce su yi kawai su yi abin da aka ce su yi gadan-gadan kuma cikin lokaci 'yan siyasa idan za su yi kamar haka suna kallon sa ne ta hanyar siyasa to akan yi haka ne bayan an gama wani fafutukan duk wani wanda ya dau makami akan wata ƙasa to a sannan za ku iya cewa za a shirye su za a shirye su aure a kuma faɗakar da su menene dokar ƙasa menene zamantakewar ƙasa ba ɗaukan makami akan mutanen da ba su ba su gani ba gwamnati ta yi tata shine soja da 'yan sanda hurumin da aka ba su su yi su bi kawai in an kare sannan sai kuma a su wanda suka sadu da sun san cewa ba daidai ba ne to sannan a sa su amma daga kaya haka kowa ya kawo bindiga ya kawo shanu za su kawo bindigar wacce ta lalace za ku ba su shanu bindigar da take nan za su yi ai sai tarbiyyar su ta gyaru sannan za ku samu yanda da kuke so in ba haka ba wannan kuskure ne ba da za a yi ai katsina ta taba yin haka da ana ba su kuɗi miliyan 20 ba kowane wata suka ki suka rika kashe mutane don su kawo kuɗin da suke nema ya fi kuɗin da suke samu shi sarrafa soja kamar bataliyon guda da wadan yan kungiya yar karama ta irin wannan masu fasa kaurin yan fasa kaurin sun fi tsada akan sarrafa bataliyon ta soja abinda gwamnati yawancin manyan mutane wanda suke aikin na sojan ko na yan sanda ma yawanci ba su sani ba kenan yanzu ina fita mafita alare ne shine su a ilmantar da su ta rediyo ta talabishin ai suna ji sun fi kowa jin rediyo da talabishin sun fi kowa karanta jarida kar ka gansu kamar jahilai sun san me suke yi sun kuma san masu tura su so a ci gaba da magana ta haka yan sanda da soja sun san sun yi rantsuwa su tashi su rawar gani saboda ma kare mutuncin kansu mutuncin kasar su da mutuncin aikin su da mutuncin najeriya a idan duniya ba wani abu da ya wuce haka manjo almasafa kenan sani shahab malafashi murya amurka daga Zamfara a Najeriya. An gaida Sani Sha'abu Malumfashi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da ƙarin labaran duniya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na neman tsaida shirin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka na sake bayar da tallafin miliyoyin daloli ga jihohi don gwajin cutar covid-19 da bin sawunta da kuma cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar dattawan ƙasar na ƙoƙarin sake bullo da wani tsarin tallafi don daƙile yaɗuwar cutar covid-19 da mace-mace a Amurka da taimaka ma 'yan ƙasa waɗanda rashin ayyukan yi ya fi shafa da kuma tallafa ma ɓangaren tattalin arzikin ƙasar da ya fi fama. Matsayin gwamnatin ta Trump a cewar jaridar Washington Post ya fusatar da wasu 'yan jam'iyyar Republican a majalisar. 'Yan sanda a Portland na jihar Oregon ta nan Amurka sun ce an yi tashin hankali da daren jiya Asabar bayan da masu zanga-zanga suka balle mashigar ginin kungiyar 'yan sandan Portland suka banka ma ginin wuta wadda aka kashe nan da nan. Masu zanga-zangar sun kuma wargaza wani shinge 'yan sa'o'i kawai da aka kafa shi. a zagayen ginin kotun tarayya a Portland. An kafa shingen ne da zamar kauda rigima tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a cewar ofishin attorney general ɗin Amurka a wani saƙon Twitter. Akan yi zanga-zanga kulle yaumin a wajejen ginin kotun tarayya ɗin na Portland tun daga ran 25 na watan Mayu lokacin da wani bakar fata mai suna George Floyd ya mutu a Minneapolis bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danne mar wuya. Wannan ne ya haddasa zanga-zangar nuna rashin amincewa da wariyar launin fata a Minneapolis wadda ta bazu zuwa biranen Amurka ciki hadda Portland ɗin. Sashen kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya na kiran da ayi bincike kan amfani da ƙarfin tsiya da wasu jami'an tsaro na musamman masu yaƙi da ta'addanci suka yi a Mali kan masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a ƙarshen makon jiya wanda ya yi sanadin mutuwar farar hula da dama. Gamayyar sojojin aikin tabbatar da zaman lafiya a Mali ta Minusma ta tabbatar da mutuwar farar hula akalla goma sha hudu baya ga wasu ɗari da hamsin da hudu da suka jikata lokacin da jami'an tsaro na fossat waɗanda rukuni ne na musamman na yaƙi da ta'addanci suka yi amfani da ƙarfin tsiya a Mali. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun yi imanin cewa ta yiwu waɗannan jami'an tsaro na musamman sun saba maƙa'idar aikinsu na yaƙi da ta'addanci. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla majalisar dattawan jihar bauchi ta jam'iyyar apc ta buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta hanzarta gudanar da binciken shugaban jam'iyyar ta jiha alhaji uba ahmad nana bisa zargin da suke masa na dulmiyar da kuɗi naira miliyan 600 wanda uwar jam'iyyar ta ƙasa ta aiko da su da kuma wasu kuɗin naira miliyan 60 wanda za a mayar wa 'yan takarar da suka sayi fom na yin takara wakilin mu abauci abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani taron manema labarai da tawagar majalisar dattawan jam'iyyar apc din suka gudanar kakakin majalisar dattawan ahmed tijjani doji ya ce suna zargin uba ahmed nana da gaza yin bayanin inda kudaden suke don haka sun buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta kafa kwamitin bincike a sunana ahmad tijjani da daga shiyar katagun wannan zargi da muke ta yi wato kuɗi ne wanda ake cewa an kawo su daga national akan dan a gudanar a zaɓe kuna zargin shi wa shi chairman banana da waɗannan kuɗi miliyan dari shida da nake gaya maka kuma duk din sa ma ba su san ma mi aka yi da kuɗin ba ba su san ma waɗansu an kawo ba ana zargin sa da waɗannan kuɗaɗe wanda muke so mu gani in an zo an sa kwamiti daga national entire intervening a ciki ta tabbatar da waɗannan bayan haka kuma akwai kuɗin forms da aka bayar wanda aka tuno return daga national na miliyan 60 wanda shi ma ba a san a ina suka ba su kansu yasko din ma ba su san a ina suka ba in dai za a ce shugaba zai cinye waɗannan kuɗaɗe ko kuma shi kaɗai ko kuma da waɗansu waɗansu tsirarru ai kaga waɗannan ba shugabanci ya zo yi a mutane ba. Naku da asusu ne wato a To yanzu muna mun ji gaba ɗaya an zo an duba ba APC gaba ɗaya ba ta da asusu ma. Sai dai kuma a lokacin da yake mai da martani kan batun Uba Amin Nana ya bayyana rashin jin daɗinsa inda ya yi kirarin zuwa kotu don karar dan jarida da kuma gidan jaridar da ta ba da rahoton zargin da dattawan jam'iyyar ke yi a kansa. Ina magana kuri ya kamata da an gaya duniya ta je. Ya sa duniya saboda ana faɗa na farko yana aikinsa ne na sauraron wasu mutane masu korafi kuma ya baka dama ka kare kanka ka tabbatar da haka haka ne eh shi dan jarida ba wai shi ne ya faɗa ba wasu ne yan jirgin ku

shi dai aikin dan jarida shine ka ji ta bakin dukkan bangarorin da suke takaddama akan abin da ta shafe su abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad a wani sabon rahoto da asusun kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniya unfpa ya fitar ya yi nazari akan halin da al'ummar duniya ke ciki inda ya gano cewa mata ne suka fi fuskantar matsaloli wanda aka yi wa take ba da san raina ba da ke nuna rashin daidaito tsakanin maza da mata na ƙara ta'azzara a ɓangaren ayyukan cin zarafin mata. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Irin wannan rahoto dai a duk shekara ake fidda shi don duba halin da al'ummar duniya ke ciki inda a bana ya fi karkata a kan halin da mata suka tsinci kansu musamman a wannan lokaci da dokar kulle na annobar cutar COVID-19 ya daɗa dagula ayyukan cin zarafi ga mata kamar yadda Kore Habib wacce ke aiki da asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin hulɗa da 'yan jaridu a Najeriya ta yi ƙarin haske. Akwai tozarta wa 'ya mace na rashin zuwa makaranta zuwa ga auren dole zuwa ga aure yarinya tana karama har zuwa ga idan namiji ya rasu sai a ce mace ba ta cikin gadarsa zuwa ga kuma fyaɗe da kuma dai tozarta wa ya mace shi ya fi cin tuwo a ƙwarya wa majalisar ɗinkin duniya shine aka ce to idan za a fuskanci zuwa shekaru ashirin da talatin me ya kamata a ce an yi zancen wannan hadda ma kuma yanka da ake cewa female genital mutilation wato yadda ake wa'ansu 'yan mata kaciya to wayannan abubuwa ne kaɗan daga ciki da aka duba cewa da duk duniya fa shine matsala yanzu ga 'ya mace jami'an lafiya a asibitin tarayya da ke unguru a jihar yobin hajjan muhammad ta bayyana irin illolin da ke tattare da yi wa mata kaciya wanda hakan wani nau'i ne na cin zarafin su kaciya wannan da ake wa mata gaskiya tana illatar da mata kuma tana kawo matsaloli da yawa ta wajen auratayya da tsakanin mata da mazajen saboda shi wannan kaciya da ake wa mata ai halitta ce Allah ya yi abin a gurin nan wanda duk abin da Allah halitto shi to yana da amfanin sa a tare da a jikin dan adam to saboda haka cire shi ba shi da amfani tunda Allah ya san dalilin da ya dasa abin a gurin to saboda haka ana shawartar mata a hakura da wannan kaciya da ake wa mata saboda illa yin ta ya farashin yin yawa a cewar kwamishinan harkokin mata a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru ta ce wannan yanayi da duniya ta tsinci kanta ya fargar da gwamnati musamman a sha'anin da ya shafi kiwon lafiyar mata. yanzu da ma wannan covid-19 ya bullo shi ne ma gwamnati cikin idanunta ta bude ba mu da health facilities ba ma komai ne kawai a zube a kasa kuma muna fatan wannan zai zama sanadin da gwamnati duniya ko na kasashe wanda suka gasa su yi wani abu a kai saboda haka bar ai bala'in affecting yadda mace take samun kulawa na inda za ta kare kanta kuma ita ce at the receiving end because mace in ta yi ciki a haihu a ciki ga yara ita ce wahala ita ce tana rike da wani wannan a hannu ga wani cikin a jikinta ga wannan ita za ta nema musu abinci to duk wahalan ga baki ɗaya kan mace yake karewa wannan report daidai take haka ne abubuwa da suke faruwa yanzu ba ki ganin ma ko fyaɗe fyaɗe rain da ake cama ya'yan mu mata har yanzu ya karu wani babban kalubale da mata ke fuskanta a Najeriya shine batun taɓarɓarewar sha'anin tsaro da ke sanadiyar za musu rayuwar iyali a cewar 'yar fafutukan kare haƙƙin mata Amina Yaya daga farkon shekarar nan zuwa yanzu zamu ga cewa an samu karuwa ta gefen ah, matsalar tsaro wato haddai ta fannin wannan mutanen da ake ce ma 'yan bindiga da ke shiga ƙauyuka su kashe mazaje su yi mata fyaɗe da dai sauransu irin munanan abubuwa wanda babu daɗin gani to wannan yana nufin cewa za a ga karuwa ta gefen mata wanda mazajen suka rasu an bar su da yara barkatai ba aikin yi ba wani yanayi ta yadda za su iya ciyar da yaransu su za su shiga cikin wani hali na kunci da rahoton asusun kula da yawan jama'a na majalisar ɗinkin duniyar dai na fatan za a kawo ƙarshen jinkiri da ake samu wajen aiwatar da dokan hana yi wa yara mata auren wuri da yi musu kaciya da kuma yawan cin zarafi ta hanyar lalata ko yi musu fyaɗe da aka yi ta samu a wannan shekara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Mai sauraro wannan shiri na zuwa maka ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Ga mai sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe da ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni madina ɗahiru mai shanu kamar yadda kuka sani shirin namu ya kawo muku wata hira da wani matashi mai suna shamsuddin muhammad wanda ke koyar da harshen hausa a jami'ar georgia da ke nan amurka sai dai saboda yadda cutar coronavirus ta mamaye duniya a yanzu yana koyar da ɗaliban nasa ne ta yanar gizo Malam Shamsuddin ya fara yi mana bayani kan yadda yake fama da wannan sabon tsarin na koyarwa ta yanar gizo kamar haka. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanar gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanar gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan basu ina basu in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mu wani abu a cikin aji wato class talk shi muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza ya kuma bayyana mana irin kalubalen da yake fuskanta a yayin wannan sabon tsarin. A yau za ku ji ƙarashin hirar da abokin aiki na Mahmud Lalo ya yi da shi, inda zai bayyana mana yadda yake mu'amala da mutanen gida yayin wannan annoba, da kuma irin abubuwan da yake yi domin ɗebe ma kansa kewa bayan ya gama koyar da ɗaliban nasa ta intanet. ina kiran yan uwa da abokan arziki ta yanan gizo-gizo an ga fuskan su su ga fuska na in ce musu to da Allah su zauna gida saboda mu ga abin da muke fuskanta kuma su zauna gida saboda kare kansu saboda wannan ita cutar nan gaskiya ce kuma ba mu san Allah ya kara kare mu kuma ya sa dai ba zai yi muni ba yanda ya muni a ba zai yi muni a can gida ba yanda ya muni a nan ko yaya ne mu'amalarsa take da makwabtansa musamman ma a wannan yanayi da ake fama da cutar ta coronavirus wacce ta sa aka ce kowa ya zauna a gida? To, kasar mu'amalar mutanenmu da mu'amalar su turawa daban yake. Gaskiya ina so in ce da na zo nan ina zaune yanzu a wani inda nake zaune yanzu gidan sama ne kuma yana da in ce hawa wajen bakwai wato akwai ɗakuna ko in ce inda apartment sun kai ɗari haka amma abin mamaki shine gaskiya ni tun da na zo ban san waye makwabci na ba ban san waye makwabci na ba ban san waye in na fito kama ga mutum shi bature da yake in abu bai haɗa ka da shi ba ko kallo kowa da yana da mu'amalan shi ne kan kawai abin da yake gaban shi amma sai abin mamaki shine a wancan makon da ya gabata wato sati da ya wuce na fito zan je in dan siya abin da zan siya saboda dan samu abin da zan jefa ciki ciki na saboda abin abinci da ya kare to ina fitowa na haɗu da mutane wajen uku to ganin nan zan fita dan samu abin da ni ma zan siya saboda an dan ce yau ana iya dan fita a samu duk wanda ka gani sai ya dan maka hello irin saboda kowa kowa na kewa mutane suna son mutum na ma son ya ga mutum ma amma ya rasa ganin mutum to in ka ga mutum yanzu irin wannan lokacin zaka so ka dan ce mai sannu dai ka dan ji daɗi dai kama mutum magana to amma gaskiya abin nan dai da na lura na kan corona nan ya ƙara sa mutane su san darajar mutane dan dai ina nan yanzu na fi zama na dai nan da nake din nan duk wanda na fito yanzu na gan shi ma babu wanda zai maka magana ko hakan gaban shi yake saboda ba abin da ya dako amma yanzu da kaga mutum kan hanya sai ya dan daga maka hannu saboda ba kama kana son ka mutanen ma ba ka ganin su in zan yi magana da 'yan uwana da abokan arziki ko kuma masu aiki wanda muke aiki tare da su ba mu haɗuwa fuska da fuska siri ta yanar gizo-gizo. Na kuma tambayi Shamsuddini abubuwan da yake wajen ɗebewa kansa kewa bayan ya kammala koyar da ɗalibansa ta yanar gizo. To a zahiri shine gaskiya yanzu dai na ni ma'abocin son motsa jiki ne amma tun da abin nan ya fara ina dan zuwa inda muke dan jim da sauransu amma ko ina an rufe yanzu so in dai kana gida sai dai ka dan motsa jikinka kana dan daki kana dan sama kasa sama ƙasa kaza one two three four five abin da dai kawai wani lokaci ma dariya nake ba kai la wasu abubuwan da zai yi ni kaɗai dan kawai in ba in um, um, um, dan sa kai na in dan ji dan daɗi saboda kada eh, kasance ina cikin kewa sosai so ina di abubuwa da yawa na motsa jiki a nan ɗaki wani lokaci kuma dai duk da dai ba a baka shawarar ma kama fita ba dai ina dan sauka ƙasa dan zagaya zagaya gidan da nake zaune to a gaida malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka a kuma gaida abokin aiki na Mahmud Lalu. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru Nishani daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina, to da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres jiya asabar ya faɗi a wurin taron tunawa da nelson mandela na shekara-shekara cewa annobar covid-19 ta fallasa abubuwa da dama a duniya shugabannin kasashen turai sun fara tattaunawa a rana ta uku a birnin brussels a yau ɗin lahadi a ƙoƙarin cimma matsaya kan wani gagarumin shiri na farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar sai dai har yanzu akwai saɓanin ra'ayi. sannan dubun dubata masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati sun bazu kan tituna a bangkok babban birnin kasar thailand jiya asabar masu raro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma zuwa gobe da izinin allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voa voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Liyo sahibu wanda ya haɗa mana shirin gaba ɗaya da ma injiniyan mu na yau. Ni Aisha Ma'azu da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.